Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na Afri Hotel da ke Abuja ya samu halartar mata da maza daga kafafen yada labaru daban-daban da ma wasu ɓangarori da dama. Sunan zauren shine Arewa Women in New Media wato matan Arewa a kafafen jaridu na zamani kuma ayyukansu zai karaɗa kafafen yada labaru na zamani da a yanzu suke yayi wajen yada labaru cikin sauƙi. Wacce ta shirya taron kuma shugabar ROTV 24 Rashida Yahaya Noro ta ce hakika mata musamman 'yan jarida na fuskantar kalubale a aikinsu amma duk da haka suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen yin aiki bisa bin dokoki da kuma karfafa gaskiya da kare al'adu. Inda namiji zai shiga cikin kwanciyar hankali bai raising eyebrow ba ke mace baki isa ki shiga wannan gurin ba kuma ba wai don wani zai hana ki bane don kina gudun zargi yanzu namiji zai iya shiga transcorp hotel ya je dakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin the only thing abin da zai zo zuciyar mutane shine akwai abin banzan da kika je kika yi na farko shine ki tsarkake niyyanki duk mace ta tsarkake niyyanta cewa wannan abu ne da take yi na tsakaninta da Allah wani zai baki appointment kina neman shi ruwa a jallo zai baki appointment ki zo guri kaza to ke ne zaki kare kanki ke ne zaki kare mutuncinki idan muka tsarkake eh, zuciyoyinmu babu inda ba za mu kai ba Daya daga cikin mahalarta taron hajiya Amina Ibrahim Yusuf kuma shugabar kamfanin DJ Travel and Tours ta yaba da taron ta kuma yi kira ga mata da su fito wajen yada kyawawan manufofi tare da yin kira ga gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da tallafawa mata. Abin ya burge mu saboda haka na ina ba mata shawaran cewa duk wanda san tana da wani manufa mai kyau da zai amfani al'umma da yara mata da mu kanmu mata da iyayenmu ma mata ba ma mata kaɗai ba ma har da al'umma gaba ɗaya a fito kada a ji tsoro kuma insha Allah za mu ba da goyon baya muna roƙon gwamnati ta taimaka wa mata so muna kyautata da cewa irin wayannan abubuwan ya kamata a ba mata tallafi zauren ya buƙaci jama'ar arewa da su rika marawa mata baya da ba su shawari don kare haƙoƙin yankin mai yawan ƙabilu da faɗin ƙasa a Najeriya Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya